العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تأليف علي الجارم ومصطفى عميد رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu tashi darasi na i think um, da yake ba mu rubutawa ya kai darasi ko na goma sha nawa ne wannan ba mu rubutawa inna wa akwati ha ko inna wa akwatu ha inna da yan uwanta tasirin inna da yan uwanta mun karanta cewa inna wa anna wa anna wa latinna wa laita wa la'alla waɗannan suna shiga cikin muftada da kabar idan suka shiga cikin muftada wa kabar sukan yi fataha masunan da ya biyo bayansu wa muftada kenan kuma in ka tashi lirabi sai ka ce wato ismu inna ko ismu la'alla sannan kuma suna na biyu suna yin masa rufuwa sukan bar kamar yadda yake sai dai ka tashi lirabi zaka ce khabaru la'alla ko khabaru inna ko khabaru laita ko wani abu makamancin wannan to mun fara waɗansu tamarin yanzu za mu yi tamrin rabe adakhil la'alla ala kulli jumla min aljumal al'atiya ka shigar da kalmar la'alla a cikin kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa kula akhira kulli kalimatin fiha ka yi wasalin ƙarshen kowace kalma a ciki almusafiru qadimun matafiyi ya dawo wanda ya je misra ya je ya dawo almusafiru qadimun ya dawo yana cikin mu eh, aha innal musafira qadimun alkubu nazifun kaf yana da yana da tsafta ko oh, la'alla ko la'alla al-kuba nazifun al laziza labarin yana da daɗi la'alla al laziza mai yiwuwa in aka ce la'alla mai yiwuwa kissan tana da daɗi al-qimatru murattabun loka a shirye take al shi ne loka na'am la'alla na yara kenan don da man yara su suke loka ba yawa ko na manya ne ma an ka bude za ga tarkace ne ba a jere suke ba na'am alkhabaru sahih labarin ingantacce ne la'alla alkhabara sahih wani ya baka labari kace an wani ya ce to kace la'alla alkhabara sahih to babu tabbas la'alla a maganan dan adam babu tabbas amma a maganan Allah tabbas ne in malaman tafsiri in ban da wurare guda biyu ko guda uku zai eh, aka suka bala cikin na fi ulumin qur'an na imamu suyuti na shi da addarsu sahalun wannan darasi yana da sauki gashi muna diban gara ɓasa a la'allar darasa sahalun to akwai shakku kenan eh dama wani lokaci na hau mutum ya fara awu sai a hankali sai a hankali lalle dan Najeriya zai karanta na hau to Allah ya sa ya gani <laughs> tamrin khamis da harfan munasaban ko munasiban ka sanya harfin da ya dace fil makanil khal a wofantaccen wuri min kulli jumla a kowace jumla inda aka wofantar babu komai din nan washkul akhiral lismaini ba'dahu saboda haka kai wasalin ƙarshen sunaye guda biyu a bayansa to ya surruni yana faranta min rai annatijatu hasanatun result din sakamakon jarabawa ko sakamakon abin yana da kyau ya surruni annan natijata hasanatun to kun ga wannan jumla ku rike ta in mun je bangare na uku ba na biyu ba na uku zai kawo mana wannan yawwa akwai an wal masdar al masdar al mukawwan min an wa eh, fi'liha kaza kaza kaza kaza wajen lirabi alwaladu mu'addab yaron yana da ladabi alwaladu qabi yaron wato bai da kyau ai alwalidu kai alwalidu mu'addab uban dattijo ne amma alwaladu kabe yaron dan iska ne dunya ya fi sauki kabe shine mumuna mu muna fassara kabe a matsayin munin halitta su kuma suna fassara kabe munin halitta munin halaye da ɗabi'u da sauransu alwalidu mu'addab sai ya ce mai lakinna lakinna sai dai zan saboda yanka ce uba da tijo ne to za a ce 'ya'yan ma su ma masu tarbiyya ne to sai aka samu wani zakara eh, shi wannan zakaran shaidanin zakara ne shine lakinna alwalada kabi wato guda daya balle kenan eh, na'am alhawa'u shadid iskan tana da tsanani aljawu da fi amma kuma waizan ya ki karban abin nan ya rage karfin iskar shine da fi shine wanda yake tunkudewa na'am الهواء شديد لكن الجو دفيع اشتد المطر رواي يوا اشارع نذيب هنيا كما ضبطتتيني اشتد المطر ولكن الشارع نذيف ما علمت يتي بنفني بقى almiftahu da'i makullin ya bata ma alimtu anna almiftaha da'i ni ban san makulli ya bata ba liman ne yazo masallaci sai ya ga kowa a waje ba bude masallaci ba eh za ka ce ai makulli ya bata ya to ai ma alimtu anna almiftaha da'i ai da na san ya bata da na fito da extra daga gida misali a cikin tsarin magana yulimuni wato yana bata mun rai ko ina jin raɗaɗin abin albintu marida yarinyan ba ta lafiya yulimuni annal binta marida kai eh, kamar wata marainiya ce kace yulimuni annal binta marida saboda ba wanda zai dauki da wainanta samaitu naji labari alfaidanu azim ambaliyan yana da girma samaitu annal faidana akhbarani alhammalu yanda ƙosun bani labari alkitaru mutaakhir jirgin ƙasa ya yi jinkiri bai zo a shajul ba annal kifara mutaakhir hal balagaka shi labari ya iso maka annilu murtafe kogin nilu fa ya hau to saboda haka wajen tsallake shi sai a hankali kenan na'am hal balagaka annan nila murtafe na goma alhadiqatu jamila lambun yana da kyau albustani muhmil sai dai mai kula da lambun ɗan sakaci ne lakinna alhadikatu jamila lakinna albustani to ai kaga lambu ba zai kai labari ba zai lalace kenan to sai tamrin sadis atmim aljumal alatiya ka cika jumla mai zuwa bi wada'i alkhabar almahdhuf shine ka kawo kabar wanda aka share fil makan alkhali a wurin da ba komai sun matubit awa kira kalimati ha sa'an nan ka yi wasalin ƙarshen kalmomin innal asada lalle zaki innal asada shuja'un So wannan simili kenan innal asada qawi za ce yana da ƙarfi zaki yana da ƙarfi ko yana da ƙarfi eh yana da ƙarfi amma shuja' wannan sai da magere eh, an san da magere ko da magere ne za a yi ta dukansa ba zai kwanta ba ko ya kwanta an an jima sai ya sake tasowa ya nufo wannan shi ne shuja don ai normally shuja ba karfi yake da shi ba shi ne wannan da magere kenan eh hmm. yawwa kwarai da gaske wani lokaci haka ake samu kuma kaman kun san damo ko yawwa damo wani shi kuma da wuri ya yake da shi kai ta dukansa inda ya cizo duk dukan da ka masa ba zai sake ba dama yana ciza yana rike hannun mutum sai rufe idonsa maganinsa shine kawai akwai wani makeri a kusa to maza maza ku je irin zartan da aka sa yayi jaɗin nan to shine wai suna ba da labari suna ce in aka sa masa wannan sai ce oh ashe suna da wayo eh, amma wai duk dukan da ka masa ba zai yi ba eh ko kuma ka sa wutsiyansa dama in ya rike hannun sai ya sa wutsiyansa a cikin wuta yana jin zafin wuta zai sake amma kuma a mayar ga ya lahani eh, don dabban da ta ciji mutum ba ta sake ba sai bayan da aka abu ya yi lahani eh. to akwai bambanci tsakanin wannan muna maganan fiki hulluga ne innal asada qawiyyun ko innal asada shuja kamar yadda Allah rahma ya fada alkitabu mufidun lakinna suwara littafin yana da amfani sai da surorin ciki irin littafin yaran nan lakinna suwara qabiha sha'artu annal barda na ji cewa sanyin nan qarib sanyi ya yi tsanani ka annal herra kai ka ce mage eh alifun ka annal herra alifun aw samir na'am la'alla almujrima mai barna kenan farun wa maqbud alayhi laita dawa'a zai da ma a ce maganin na da zaki da ma a ce maganin yana da daɗi magani bai da daɗi maganin da yake da daɗi shine maganin yara saboda shi sinadaran da ake sawa yan kaɗan ne sai sa sai a ɗan haɗa musu da ɗan zuma-zuma ne a ciki da amma haka ba za su sha ba a hakan ma yaro in ya riga ya gane magani ne da menene zai ga ya fara adawa da shi tun yana karami ina jin kan yanzu kan ma ana sa a ɗan zuma zuman nan makuwa kuwa magani eh awa ana sa ko yawwa amma da an haka zo aka ba mu kurbi da ya sai mu zago sai mu sake cika cokali <laughs> eh mutum ya ji magani akwai zaki Allah ya kyauta na'am to ka annal um, yasurruni an al-abda ka an al-baita tamrin sabe atmim al-jumal ka cika jimloli masu zuwa bi wat in al mahdu, ta inda zaka sanya suna wanda aka share fil makanil khali a wuri wanda yake ba komai thumma tubit aw akhir kalimatiha nan kai wasalin karshen kalmomin laita mukufal rufefe laika kamar barawa ne ya shigo ya yi sata shi an manta ne an bar kofan a bude aka zana ba da labari ta ce kai laikal baba mukufalu da ma a ce kofar arzai ke a ah, to a yi da a ka bata taɗi eh, ya yi yasa laita din abin da ba zai ta'allamtu anna mutaharrika ok duk abin da yake motsi da ka dauka bai motsi yanzu kuma sai ka abin nan amma fa normally su suna nufin ta'allamtu anna al-ardu mutaharika ne fa kasa tana motsi eh kuma kasa ba ta motsi an mi da bisu in za ta yi motsi ma to barna ce tana motsi barna za ta yi na uku la Allah mutadil Allah jawwa mutadil weather weather is normal the way that is normal kaanna fidda to eh al-khatam mu dan dauki zobe kace ce fidda ka ce ka dauka a zarfa amma su suna ce ka'anna a cikin akwai wakan da suke faɗa da larabci ka annal juma na fidda ok yana inna samina inna shata eh, inna shata samina ko ka taba ganin ramemmen akuya ai kaman bera ne ka ga ramemmen bera to ya mutu ne ko ya yi kusan mutuwa ai bera ka ga bera arame ko gafiya arame to mutuwa za su yi amma kule kana iya ganin kule arame kuma ta yi tsawon rai garai hmm. da gaske na'am ta'allamtu ah, menene alhibru jayyid ink ink shine alhibru yana da kyau lakinna sai dai makazufin mai rauni ne eh, kana iya ce kwalban ka kawo sunan kwalba ko alkalami ko menene duk sai dai in kace alhibru jayyid sai ka ce lakinnan rasasa saboda su suna amfani ne da alkalamin da ake zuba ruwa a ciki gani to su kuma suna cewa rasa shi ne kansil mai eh, kansil irin wannan amma alƙaluman da a yi ruwa ne eh, na ruwa ne makazuf shi ne abin da yake abin nan ya lalace ko yana da rauni ya tsufa eh, kalma ce ba cika amfani da ita ba kasifa minar rai Eh, amma shi kuma wannan qasib alqasb na jifa ne hmm. saboda yana da ma'ana da yawa wani lokaci zaka je waɗansu kasashen laraba sai su ce linus hab ilal maksaf to maksaf ɗin nan shine restaurant restaurant eh, ko inda ake ɗan shan kahawa da shayi da menene ka san gari yayi zafi mai yiwa an koro ka daga gidanka an duma ka yawwa kai ba boci ba kai ba azare ba to kaga zai ka dan samu irin inda ake sai da shayi din nan da dan kujeru haka <laughs> eh eh. <laughs> eh normally za ga irin laraba din nan kawai mutum ya sa an haɗa masa shayi da to irin wannan ba a garajen taɓa su ya koma gefe yana shayin shayinsa to ka bin shi kawai salaman salama wai ba rahmanin lazina yamshuna alal ardi hawla yawwa Eh, don kana taba shi to zai huce a kanka ne kai baka san eh, to ka shi sha shayinsa bayan ya sha shayinsa ya zai ce maka dawo bawan Allah eh, faddal faddal faddal kaza saboda yana shin shayinsa zai dawo kaman kaga shayi kenan tun da shayi ba haram banda taba su mu idan kai ya kulle ko mai mai suke sha taba kawai sai ga mutum ya koma gefe yana ta hurawa to yadda ka hure shi ka wuce eh, don saboda yan ka taba shi zai huce a kanka to irin wannan bai da na'am laita jadi da ma ce sabo ne hmm. ka anna kai ka ce akai da eh, ka anna taliba wani dan makaranta ne rashin ka ce kai ka anna taliba kai ka ce yana da hankali a shi bai da hankali akwai yaranta. a jikinsa tamrin ya Samil kulla harfin min al-huruf yi aiki da kowane harafi daga cikin harufa allati tunsibul mubtada wa tarfa'ul khabara fi jumlataini waɗanda suke nasba wa mubtada suke rufo a makabar a cikin jumloli guda biyu saboda hakan ka kawo su guda biyu biyu biyu biyu na jin su shida ne ko su bakwai ne ga an samu wajen goma sha wannan a rubuce ne ya kamata ga wani shi ma rubuce tamrin fil insha attafi na tara hati sita jumalin ka kawo jumloli guda shida fi wasfil fil wanda kake sifanta ainihin wato alfil shine giwa eh, akwai wani da ya rasa yadda zai yi sai ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil alam yaji alkaidahu zaka wannan is normal tunda already ka riga ka haddace eh to amma dai abin da ake so shine in aka ce fi wasfil fil shine ko wace jumla zaka sifanta giwa ciki kai ka kirkiro da kanka in ma ka haddace wancan hanyar da ka haddace ka kirkiro naka da kanka shine zai gwada cewa ka fahimci menene yake so eh. bai haisu tashtamilu kullu jumla ta inda kowace jumla la ta kunsa ala harfi min al-hurufin nasiba kaga wannan ma an ce kowane harafi daga cikin harufa masu nasaba lil mubtada'i ar-rafi'ati lil khabar annasibati lil mubtada'i war rafi'ati lil khabar wanda suke nasaba a mubtada suke kuma rufo a makabar ma istifa'i jami'il huruf ka cika dukkan harufa din to kaga guda shi da dole ko ina amma ka kawo alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil to a cikin aya ta farko ne ma kawai ka ambaci alfilu ga gani kuma ba su ma ba akan giwayen ake magana ba ai bi ashabil fil aka ce na'am tamrin fil i'rab amma dai kun ga wanda ya rubuta wannan yayi kokari akan wanda kwata-kwata bai kawo ba yes shi bai kawo aya ba shi ko bai kawo jumla ba ai kaga wannan ya dan dara masa dai tamrin fil i'rab al-ashir namuzat innal adaba wajib lalle ladabi wajibi ne inna harfu tawqit al adab ismu inna mansub wajib khabaru inna marfu' al الهرم jabal. Eh, kai ka ce mi abin nan menene pyramid pyramid alharama pyramid jabalin wato dutse ne kuma kaman dutsen ne haka amma kaman dutsen dala kaman dala haka yake eh, ban sani ba ko mala yaje yaje pyramid ko haka ne lalle mala yaje sun ci kudin sa kenan dama ya a misira sun samu kudin shiga ka anna harfu tashbih harafi ne na tashbih alharama ismun كأن منصوب جبل جبل خبر كأن مرفوع نعرف الجمل الآتية جملة لما تزوى إن الجندية شجاع إن حرف نصب وتوكيد الجندية اسم إن منصوب شجاع خبر إن مرفوع كأن العلم نور كي كاتي علمي فحكيني وانا شيء كي kiransa تشبيهي تشبيهي اما حكيكيني saboda me saboda al'ilmu nurin din amma an kace ka annal abin nan amma ka taba ilimi ba zai yi ka taba shi ba ka ganshi ba zai yi ka abin nan ba amma exactly wato abin nan menene light ne haske ne na'am to ka anna harfu nasbin wa tashbihin al-ilma ismu ka anna nurun khabaru ka anna wal awwal mansubun wa thani marfu' لعل المنزل قريب لعل حرف نصب ورجاء حرف نصب ورجاء المنزل اسم لعل قريب خبر لعل والأول منصوب والثاني مرفوع ليت الشمس طالعة da ما ce انا ta fito yanzu yanzu mana yanzu yanzu صورة yanzu muna isfari ne aha waye tamanni tamanni alim almudarrisu anna an-nazira muqbilu eh mai karantarwa na san su babaiza yana zuwa shine an-nazira su babaiza su babaiza observer to alima almudarrisu fi'lun wa fa'il fi'lun wa fa'il anna الناذرة اسم عنا منصوب مقبل مرفوع خبر عنا كسر البله لكن الثمن مرتفع hudan dabino ya yi yawa dabinon da bai abin ba irin wanda ana ci ana hade shi bai gama kauda ba eh, dabinon da bai gama kauda ba ko muna da dabinon da shi in ya nuna yana brown ɗin sannan ya ɗan fara kauda don ba a yanke shi ba lalacewa yake yi shi baya bushewa daman dabino kashi biyu ne akwai wanda yake zama wa akwai wanda baya zama wa kamar rufaf rufaf rufaf akwai wanda shi haka yake zama in ba cinye shi ba lalacewa yake yi ba zai zama irin busasshen nan da ake yawo da shi ko ake kawo shi a buhu ba ba zai yi ba shine albala gashin nan ko ina in kaje musamman kasan Oman su sun fi amfani da irin wannan saboda shi abinci ne haka yanzu da da safin nan za a kawo maka shi a kawo maka dandabino dabino ya yi rutof din yana nan mai kauɗansa a ce an kawo maka aka samu wata bishiya kamar guda biyar ko bakwai a kawo maka soyayyen kwai guda biyu a haɗa maka da ti kayan kaci za ka kai har sha biyu ba ruwanka da abinci su kuma irin abincin su kenan har sha biyu ba ruwanka da abinci eh. wanda za a yi shinkafa a sa dabino a ciki a haɗa shinkafa da dabino ya eh, yi kamar misali kamar anan ne ka ce to an yi kunuwa ka sa dabino ya ka huta da suga fura a sa dabino kamar yadda na gani a misura abin nan a sudan farkon zuwa na sudan za mu je wajen abinci suke nan sai aka zuwa kawo irin farar shinkafa din nan farar shinkafa da nono da gishiri da ce la haula wala illa billah Mai eh, da nono da gishiri ni na san a da ana shinkafa da madara ne in ka ga mutum ya sha shinkafa da nono to talaka ne amma kuma da suga in za ka sa gishiri sai dai ɗan kaɗan amma su yadda kuka san ake dama su nonon sun yana da ɗan kauri haka sai a sa da hannu a gauraya sai a zuba gishiri aka za a rinka daukansa yadda dai kaman gwate mai kauri to ka za nan baka saba ba eh lokacin ba hawan jini <laughs> yanzu kama ina za ka samu irin wannan ai lafiyayyen abinci ne na gani to kasashe ko ina da irin abin nan um, um, na uganda akwai akwai ayaba akwai ayaban da idan aka yi su ayaban plantain nasu kaman ayaban plantain ne su tuwo suke yi da shi wannan tuwon ana kiransa matoke tuwo ake yi da shi in ka taba shi haka yadda ka san to menene zan abin nan don kamar ɗibansa kawai za ka yi kana sha haka kuma miyan sa ruwa ne zalla saboda su ba su iya miya mai kauri ba wallahi ga tumatir manya-manya amma ba su iya miya irin tunan za a to ina ai ma ba su san maya za su yi ba to wannan shi matoke din inda har kai dan kasan ne ka san matoke don kamar yadda tuwo yake a nan kusan kullum sai mutum ya ci tuwo don duk rigiman ka sai ka ci tuwo ko a gidan waye ka tashi da shi yawa tuwo kan ka saba da shi sai dai a ce wannan tuwon sai mobita ne tuwon shinkafa ko to su suna da matoke duk restaurant ɗin da ka je akwai matoke duk shine abinci mafi arha kuma shine abincin kasa amma a ramma wallahi in ka ci na farko to sai ka haɗa tulajin da yawa <laughs> sannan za ka warware to amma ga su za ga suna son abincin don za ga an tara wa mutum tari guda yana ci yana ta yarensu yana ta sante to duniya haka suke kowa da irin abin nasa to albalhu kasur albalhu da binai sun yawa lakin na sama na murtafe sai dai kudin kuma ya dagu don ka san idan abu menene yake fada lokacin da farashin kayayyaki suka haura ana kiranta murtafiya idan kuma abin ya sauka sai a ce me in kafa da eh, yan duke na in kafa da ya riga ya sauka kenan to da larabci haka yake abin nan yanzu gashi yadda kayan abinci ya sauka abin abin takaici ne musamman ga waɗanda suka yi noma abin ta ci ne gaskiya duk wanda ya yi noma dole ka tausaya masa mutumin da ya kashe miliyan ɗaya a kayan amfanin gona ba zai samu dubu ɗari biyar ba ai babu za gani sun an samu yana da ɗan ƙarfi ya ce bari ya ajiye saboda nan gaba abincin zai yi tsada tun da damuna ta sake da yawa mutane da yawa ba za su yi noma ba gani to ba san abin nan ba da ya sa muke ce najeriya wato kamar wata mota ce da ake gwada ta a facebook ta ko inan ta gabas ne najeriya ba yadda ka karago haka take tafiya yanzu za a kawo karago a ce ga cikin ina jin sai dai in wanda ake yin akwai karagon da ake dan dannawa haka wanda in ka ajiye shi zai ga kamar ya dan yi kwano ko da dan rami rami to amma reza fa yadda ka sani reza haka najeriya take tafiya ba ta da gabas gaskiya eh Allah ya sauwake sai dai addu'a kawai jarrul ism darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk